Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro mu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da Afirka a yau. Muryoyin masu sauraro. isoshin rayuwa an soshin fikihu da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a bakwai ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 116 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad ali shah kajar ya rataba hannu kan karshen dokokin kundin tsarin mulki na kasar iran na farko kafin haka bayan nasarar da malaman addini masu goyon bayan su suka samu sun tilasta wa sarki muzaffar dina kajar kan amincewa da abin da ake kira da mashruɗiya ko kuma samar da majalisa da kundin tsarin mulki wanda za a tafiyar da gwamnati a kansa an kafa majalisar dokoki ta farko a kasar iran a lokacin sannan kuma aka rubuta tsarin mulki na farko daga ƙarshe da sarki muzaffar din ya sanya wa kundin tsarin mulkin hannu daga baya kuma sai aka gano akwai wasu abubuwa waɗanda suka rage waɗanda ba a kawo su a cikin kundin tsarin mulkin ba wanda kuma shine zaben manyan malaman addini wanda za su sanya ido akan yadda za a gudanar da harkoki na mulki a kasar akan haka ne aka nada kwamiti mai mutane biyar a majalisar dokokin kasar waɗanda suka kammala aikin sannan kuma sarki muhammad ali sha ya sanya hannu a rana irin ta yau bayan juyin halin mashruɗiya an samar da tuta mai lunka guda uku kore fari da kuma ja kore yana nufin addini da mazhaba ta yalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fari kuma yana nuna sulhu da zaman lafiya da kowa sai kuma ja yana nufin gugurmaya don kare ƙasa a lokacin sarki muhammad Raza an kara hoton zaki da takobi da kuma kambin sarauta a tsakiyar tutar ƙasar amma bayan nasarar juyin juhalin musulunci a shekara ta 1979 an cire waɗannan hotuna inda aka mai gurbin su da wani tambari mai nuna kalmar tauhidi da kuma kalmomin allahu akbar guda 22 a gefen sama da ƙasa na tutar wanda yake nuna ranar samun nasarar jin juhalar musulunci wato ranar 22 ga watan bahman na kalandar hijira shamsiya ta shekara ta 1357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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma ga labaran duniya wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Ƙasashen Rasha da Iran suna tattauna yiwuwar musayar ɗanyen man fetur a tsakaninsu da kuma zuba jari a fagen iskar gas. 'yan majalisar dokoki a amurka sun fara shirin dakatar da tallafin tsaro ga kasar saudiya da kuma haɗaɗɗen daular larabawa saboda mai da martani ga ƙungiyar opec a najeriya kuma ambaliyar ruwa a birnin lokaca ta katse hanya zuwa arewa daga kudu da kuma akasi yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakin firayim ministan kasar rasha alexander novak ya bayyana cewa rasha da iran suna cikin tattaunawa a tsakaninsu don fitar da hanyar musayar danyen man fetur da gas tsakanin kasashen biyu da kuma zuba jari a ayyukan haƙar iskar gas a ƙasar iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan man fetur na ƙasar iran javad auji wanda yake cikin tawagar ƙasar iran wacce take halartar taron ƙasashe masu makwabtaka da tekun caspian a birnin moscow yana cewa iran da rasha a matsayinsu na ƙasashe masu arzikin iskar gas da kuma man fetur suna aiki tare don musayar ɗanyen man fetur a tsakaninsu sannan kasashen biyu za su sanya hannu a kan takaddun fahimtar juna dangane da haƙar iskar gas a ƙasar iran labarin ya ƙara da cewa ƙasashen biyu suna sa ran za su zuba jari na dalar amurka kimanin biliyan 40 a ɓangaren mai da iskar gas a tsakanin ƙasashen biyu wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar amurka daga jam'iyyar democrat sun gabatar da bukata ga majalisar wakilan ƙasar don dakatar da taimakon soje da kuma tsaron da gwamnatin shugaba biden take bawa a ƙasar saudiya da kuma hadidai daular larabawa saboda abinda suka kira goyon bayan rasha wanda kasashen biyu suke yi a kungiyar opec plus ta kasashe masu arzikin man fetur da wa'anda ba sa cikin kungiyar tashar talabijin ta press tv a nan teran ta bayyana cewa tom milinowskin sin casta da kuma susan wiles sun gabatar da bukatar hakan ga majalisar wakilan ƙasar amurka a ranar laraba sannan sun bayyana cewa gwamnatin shugaba biden ba za ta ci gaba da goyon bayan kasashe wanda suke tare da makiyanta ba a makon da ya gabata ne dai kungiyar opec plus ta kasashe masu arziki man fetur da kuma waɗanda suke wajen kungiyar ta rage ganga miliyan biyu na ɗanyen man fetur da take shigar da su a kasuwannin mai na duniya wanda hakan zai ƙara farashin man fetur zuwa fiye da dala amurka ɗari a kan kowace ganga a halin yanzu dai sojojin amurka suna taimakawa ƙasar saudiya a yakin da take fafatawa da ƙasar yemen sannan sukan kakkaɓo wasu makaman linzami da ake cillawa daga ƙasa ta yemen haka ma haɗaɗɗen daular laraba tana samun wannan taimakon ƙasashen biyu da membobi ne a ƙungiyar opec dubban matafiya da kuma motoci a birnin lokaja babban birnin jihar kogi a tsakiyar tarayyar najeriya sun rasa abinda za su yi bayan da ambaliyar ruwa ta mamaye mafi yawan birnin jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa ambaliyar ruwan a birnin lokaja ta hada zirga-zirgar mutane kayakin abinci da kuma motoci zuwa kudancin kasar da kuma akasi bayan da manya-manyan koguna guda biyu a kasar wato kogin Niger da kuma Benue suka yi ambaliyar ruwa a birnin. Hanyar Lokoja ce hanya babba wacce ta hada kudancin kasar da kuma Abuja babban birnin tarayyar kasar har ila da sauran jihohin arewacin kasar don haka katsewarta saboda ambaliyar ruwa ya haddasa matsaloli da dama. Ani labarin kuma kamfanin NNPC ya ba da sanarwar cewa katsewar hanyar lokuta zuwa abuja ne ya haddasa karashin man fetur a birnin a cikin 'yan kwanakin da suka gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatocin kasashen iran da syria sun jaddada bukatar shimfiɗa layin dogo tsakanin kasashen biyu wanda kuma zai ratsa ta kasar iraki kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa ministan sifiri na kasar iran rostam kasimi ya isa kasar syria a ranar talatin da ta gabata kuma ya gana da takwaransa na kasar syria zuhair kazimi a ji alhamis inda suka tattauna batutuwa da dama daga ciki har da shirin shimfiɗa layin dogo daga kasar iran ya ratsa cikin ƙasar iraki sannan ya shiga ƙasar ta siriya gwamnatin ƙasar indonesiya ta ba da sanarwar cewa ta fara tattaunawa da wasu kasashen afirka daga cikin da tarayyar najeriya dangane da allurar rigakafin cutar covid-19 da ta samar a cikin gida don sayar da ita ko kuma dai ba da ita kyauta a wasu lokuta kamfanin dinacin labaran reuters ya bayyana cewa a yau juma'a ce gwamnatin ƙasar indonesiya ƙasa ta farko a yankin asiya ta gabas wacce ta fara samar da allurar rigakafin cutar ta covid-19 wacce take da ƙarfin kare wanda aka yi masa ita daga dukkanin nau'o'in cutar ta covid-19 kama daga omicron da delta da sauransu a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne da gwamnatin ƙasar ta indonesia ta ba da lasisin samar da allurar rigakafin cutar ta covid-19 wacce ta samar a cikin gida don amfanin cikin gida da kuma dukkan wanda yake buƙatar ta daga kasashen waje masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu tabo batun matakin da kotun Afirka ta ɗauka ne kan soke wasu hukunce-hukunce da shugaban ƙasar Tunusia Kais Sa'id ya zartar a ƙasar ƙarƙashin umarnin shugaban ƙasa na musamman da umarnin nasa ya ƙara janyo bullar dambaruwar siyasa a ƙasar da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kotun afirka mai kare haƙƙin ɗan adam da jama'a ta yanke hukunci mai lamba 2021 sanda zarge sifili da goma sha bakwai kan soke umarnin shugaban ƙasar tunisia kai sa'id mai lamba ɗari da goma sha bakwai da ya fitar tana mai bayyana cewa umarnin yana ɗauke da manufar mallake madafun ikon tunisia ne domin samun damar gudanar da dukkanin harkokin ƙasar shi kaɗai lamarin da tun lokacin fitar da umarnin shugaban ƙasar 'yan adawar tunisia suka bayyana bayyana shi a masomar gudanar da juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasar ta tunisia tare da nuna rashin amincewar su karara kotun afirka ta kafa hujja kan soke umarnin shugaban kasar ta tunisia ne da cewa ya saba wa dokoki da kundin tsarin mulkin kasar tare da jaddada yin kira gare shi kan komawa kan tubalin tsarin dimokuraɗiyya da yin aiki ƙarƙashin kotun kula da kundin tsarin mulkin kasar baya ga rusa umarnin shugaban kasar tunisia na musamman mai lamba ɗari da goma sha bakwai har ila yau kotun afirka mai kare haƙoƙin ɗan adam da jama'a ta kuma rusa umarnin shugaban kasar mai lamba sittin da tara wacce ya fitar wajen sauke ministan kasar da ministan tsaro da kuma muƙaddashin ministan shari'a daga ayyukansu. Hakanan kotun ta soke umarnin shugaban kasar Tunusiya mai lamba tamanin da ya rusa majalisar wakilan kasar tare da cire rigar kariya ga shugaban majalisar wakilai da mambobinsa domin samun damar gurfanar da su a gaban shari'a. wannan hukunci na kotun afirka ya zo ne bayan matakin da lauyan kasar tunisia ibrahim belzeis ya dauka na shigar da karar jamhuriyar tunisia a gaban kotun afirka kan take masa haƙƙi da yake da shi ƙarƙashin kundin tsarin afirka kan 'yancin ɗan adam da jama'a tuni masana harkokin dokokin kasar tunusiya suka jaddada cewa rusa majalisar wakilan kasar yana matsayin rusa haƙoƙin al'ummar kasar ce da take da hurumi a fagen gudanar da harkokin tunusiya ta hanyar wakilai da za ta zaɓa da kanta da za su wakilce ta a majalisar ƙasa kamar yadda matakin rusa majalisar wakilan ta saba wa sashi na goma sha uku na yarjejeniyar afirka kan yancin dan adam da na al'umma wadda ya fayyace cewar dukkanin dan ƙasa yana da haƙƙin tarayya cikin yanci a harkokin gudanar da ƙasarsa ko dai kai tsaye ko kuma ta hanyar zababbun wakilai ta hanyar gudanar da zabuka cikin yanci kamar yadda dokar ƙasar ta tanada kotun afirka mai kare haƙƙin dan adam da jama'a ta fayyace cewar shugaban ƙasar tunisia kai sa'id karkashin kundin tsarin mulkin kasar tunisia yana da damar ɗaukan matakai da wani yanayi na musamman zai haifar da haka wanda zai iya haɗawa da ba da umarnin shugaban ƙasa na musamman domin tunkarar lamarin da ke tattare da hatsari da kuma barazana ga al'ummar ƙasar tsaro da kuma 'yancin kai wanda yin aiki da dokokin ƙasa na yau da kullum zai janyo ta'azzarar matsaloli da barazanar da suke tunkarar ƙasar amma wannan iko da shugaban jamhuriyar tunisia yake da shi yana ƙayyade ƙayyadadde ne cikin yanayi na musamman da aka shiga kuma gudanar da wannan ƙayyadadden hurumin yana kunshe cikin ayar doka mai lamba tamanin na kundin tsarin mulkin ƙasar ta Tunusiya wanda ayar dokar ta bayyana wajabcin tuntuɓar firaministan ƙasa da shugaban majalisar wakilai da sanar da shugaban kotun kula da kundin tsarin mulkin ƙasar kafin ɗaukan ire-iren waɗannan matakai na musamman don haka matakan da shugaban ƙasar Tunusiya kai Sa'id ya ɗauka na yin watsi da dukkanin ƙa'idojin da kundin kundin tsarin mulkin kasar ya tanada kotun afirka ta ɗauki matsayin yin fatali da umarninsa na musamman da ya fitar da kuma gudanar da kasar a kai saɓanin dokoki da kundin tsarin mulkin kasar suka tanada shugaban kasar tunisia kai sa'id ba wai kawai ya taƙaita da ƙetara kundin tsarin mulkin kasar ba ne har ma ya ɗauki matakin wuce makaɗi da rawa ta hanyar tsare firaministan kasar a fadar shugaban kasar kuma rahotanni suna nuni da cewa wasu jami'an hukumar leƙen asirin kasar sun suna cin zarafin firaministan duk da cewa kotun afirka ba ta yi la'akari da wannan zargi ba sannan fadar shugaban kasar ta tunisia ta yi da'awar cewa shugaban kasar ya tuntubi shugaban wakilan kasar kafin ɗaukar matakai na musamman da ya dinga fitar da ƙudurori kansu a matsayin wuka da nama a kasar lamarin da shugaban wakilan ya musanta musamman ganin yadda shi kansa shugaban majalisar wakilan kasar bai kubuta daga sharrin umarnin shugaban kasa na musamman ba ganin yadda aka tube masa rigar kariya inda jami'an tsaron kasar suka dinga sa kan wasu zarge-zarge da ya bayyana su da marasa tushe hakanan hukuncin kotun afirka yana nuni kan rashin sahihancin umarnin shugaban kasa mai lamba 113 da kuma hukunce-hukuncen da ya dinga fitarwa da suka saba wa kundin tsarin mulkin gwamnatin da dokokin kasar kuma hakika kudurorin da ya fitar da su da sunan umarnin shugaban kasa na musamman bisa riya cewa suna kan doka da oda tabbas sun bayyana cewa siyasa ce ta rashin halarci da shugaba kai sa'id ya dinga aiwatarwa kuma ke ta haddin tsarin mulkin kasar ne da kuma bayyanar tabbacin abin da 'yan adawa suka yi zargin cewa juyin mulki ya yi kan halattattun cibiyoyin gwamnati da hukumomin kasar wanda hakan ke nuni da cewa shi kansa ya rasa halarci a matsayinsa na shugaban kasa kawai ya mulki kasar ce a kan tubalin jahilci da rudu gami da gwada karfi maras madogara da tushe a ƙarƙashin doka hakanan hukuncin kotun afirka ya kuma bayyana cewa abin shugaban kasa ya ɗauki matakai na musamman dole ne sai ya yi la'akari da matakan da suka tunkari kasar al'amura ne da ba zai yiwu a warware su cikin sauƙi ba saboda hatsari da kuma barazana ga zaman lafiya da amincin kasa amma shugaban kasar ya rusa bangaren da su ne zai tarayya da shi wajen ɗaukan matakansa na musamman misalin majalisar wakilai da cirewa 'yan majalisar kariya lamarin da hakan ke gwada shugaban ƙasa ya rusa haƙƙinsa na fitar da umarni na musamman tare da yin watsi da haƙƙin al'ummar Tunusiya wajen tafiyar da harkokin ƙasa tare da ita ta hanyar wakilanta a majalisar wakilai da takaita halarcin gudanar da ƙasa wa kansa shi kadai. sakamakon haka rusa majalisar wakilan tunisia yin watsi ne da haƙƙin al'ummar ƙasa da majalisar take wakilta a fagen gudanar da harkokin tafiyar da ƙasar lamarin da ya hannun riga da ayar doka ta goma sha uku ƙarƙashin yarjejeniyar kotun afirka mai kare haƙƙin ɗan adam da al'umma da ta ba da damar damawa da al'ummar ƙasa ta hanyar wakiltanta a majalisar wakilai hakanan kotun afirka ta bayyana cewa gwamnatin kais sa'id ta tauye haƙƙin al'ummar tunisia ta hanyar rusa kotun kula da kundin tsarin mulkin ƙasar inda ta hanyar kotun kula da kundin tsarin ne al'ummar tunisia za ta iya sokar duk matakan da shugaban ƙasar zai ɗauka waɗanda jama'ar ƙasa ba su amince da su ba don haka ya zama babu hanyar sukar matakan shugaban ƙasar sakamakon rusa kotun kula da kundin tsarin mulkin ƙasar. kotun afirka mai kare haƙƙin ɗan adam da jama'a ta kuma zargi shugaban ƙasar tunisia kai sa'id da fitar da hukunci na musamman daga shugaban ƙasa kan jinginar da majalisar wakilan ƙasar da nufin fuskantar abin da ya kira hatsari da ya tunkari tunisia sannan daga baya ya sanar da rusa majalisar kwata-kwata tare da cire rigar kariya ga 'yan majalisun da nufin samun damar gurfanar da su a gaban kotu inda shugaba kai sa'id ya mallake matsayin gudanarwa da samar da dokoki wa kansa shi kadai kamar yadda bayan rusa majalisar wakilan da'awar hatsari da ke fuskantar tunusiya daga majalisar ta gushe don haka dole ne a koma yin aiki da kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar shirya zabukan 'yan majalisun wakilai a kasar cikin hanzari amma shugaba kais ya ci gaba da mallake mukaman samar da dokoki da gudanar da su wa kansa masharhanta da manazarta suna bayyana cewa wannan mataki da kotun afirka mai kare haƙƙin ɗan adam da jama'a ta ɗauka kan rikicin siyasar tunusiya bai zama sabon abu ba ga masana harkokin dokokin ƙasar ta tunusiya domin tuni mafi yawan masana dokokin ƙasar suka yi suka kan matakan da shugaban ƙasar kai sa'id ya ɗauka kuma sakamakon haka ne malaman kwalejojin ilimin dokoki da na jami'o'i suka ƙi amincewa da tayin shugaban ƙasar na shiga cikin kwamitin samar da sabbin sabbin dokoki da za su maye gurbin dokokin kasar na shekara ta 2014 kuma saboda haka ne shugaban kwamitin shawara mai gudanar da tsare-tsaren sabbin dokoki sadiq al'id ya faɗakar da cewa gwamnatin tunisia ba ta da haƙƙin samar da sabbin dokoki da za su maye gurbin dokokin kasar saboda saɓani tsakanin ɓangarorin zartarwa da na dokokin kasar wato majalisar wakilai kuma ya nesanta kansa daga shiga cikin duk wani rugun tsumin samar da sabbin dokoki da za su maye dokokin kasar musamman waɗanda shugaba kai sa'id ya kirkiro ta hanyar yin watsi da kwamitin shawara mai gudanar da tsare-tsaren sabbin dokokin kasar tun a farko-farkon bullar rikicin kasar tunisia dan majalisar dokokin kasar daga jam'iyyar annahada bil kasim hassan ya zargi shugaban kasar tunisia kai sa'id da rubuta wutar rikicin siyasa a kasar yana mai jaddada cewa maimakon shugaban kasar kai sa'id ya yi kira kan gudanar da gyara a tsarin shari'a da majalisar dokokin kasar kamata ya yi ya ɗauki matakin gudanar da gyara a tsarin shugabancin ƙasa bayan da ya fitar da tsarin shugabancin ƙasar daga kundin tsarin mulkin ƙasar saboda gudanar da mulkin Tunusiya shi kaɗai. hakanan tsohon shugaban kasar tunisia munsif marzuki ya jaddada cewa ba kawai shugaba kai sa'id ya yi hawan kawara wa kundin tsarin mulkin kasa da cibiyoyin gwamnati ba ne har ma ya yi hawan kawara ga 'yancin kasar tunisia sakamakon matakan da yake dauka na rushe-rushen cibiyoyi da hukumomin kasar ta tunisia bisa da'awar umarnin shugaban kasa na musamman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 da yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan stan na atla shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun kammala kawo muku kisar wasiƙar da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika wa sarkin masar sarki muƙauƙas na ƙiftawa da kuma yadda ya ba wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kyaututtuka daga ciki har mahaifiyar ɗansa na uku wato ibrahim salam wato mariyatul kiptiya har ila yau mun bayyana cewa sarki mukaukas ya karkata zuwa ga addinin musulunci saboda yadda ya girmama ɗan saƙon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma yadda ya gabatar da sunan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a kan sunansa a wasiƙar da ya rubuta wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma kyaututtukan da ya bashi sai dai bai bayyana imaninsa ba daga cikin sarakunan da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya rubuta wasiƙa dai akwai sarki Kaisar na Roma wanda yake iko da yankin Sham da wani sashi na ƙasar Turkiya a halin yanzu ga dai yadda wasiƙar take manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fara da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai daga Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wa zuwa sarki Herkel mai girma na Roma aminci ya tabbata ga wanda ya bi gaskiya bayan haka to lalle ina kiranka da kira irin ta musulunci ka miƙa wuya ka kubuta sai allah ta'ala ya baka ladanka sau biyu idan kuwa ka juya baya to zunuban arisawa na kanka ya koma abota littafi ku zo ga kalma wacce take daidai tsakaninmu da ku kanka da mu bautawa kowa sai allah kuma kada mu haɗa shi da kome wajen bauta kuma kada sashenmu ya riƙe sashi abin bauta wani Allah to idan suka juya baya ka ce ku shaida lalle mu musulmi ne Ɗan wannan saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa sarkin Roma na lokacin shi ne da dahiyatul kalbi ɗaya daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi hiyatul kalbi dai ya shirya zai kama hanyar Constantine wato Istanbul a halin yanzu wato babban birnin daular Roma ta gabas ta lokacin kenan sai ya sami labarin cewa sarkin Roma zai kai ziyara Baitul Muqaddasi don haka ya fita daga birnin Constantine ya kuma kama hanyar Baitul Muqaddasi amma a lokacin da Dahiyatul Kalbi ya isa Basra sai ya sadu da sarkin Basra wanda yake ƙarƙashin sarkin Roma na lokacin mai suna alharitha ɗan abi shamr ya faɗa masa abin da ke tafi da shi zuwa sarkin roma sai ya miƙa wa bin abi shamr wasiƙar da hakimin ya ga saƙon da ke ciki sai ya kira adi bin khatamu ta'i ya haɗa shi da dahiyatul kalbi zuwa gaban sarkin roma a baitul muƙaddasi don ya isar da wasiƙar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam gare shi amma jaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato dahiyatul kalbi ya haɗu da sarkin a birnin Homus na ƙasar Siriya a hali yanzu kafin haka fadawan sarkin sun faɗawa dahiyatul kalbi kan cewa idan ya je gaban sarkin Roma ya yi masa sujada kamar yadda kowa yake yi sannan kada ya ɗaga kansa sai sarki ya ce masa ya ɗaga sai da hiyatul kalbi ya ce masu ba zai iya yi ba ba zai taɓa yi ba ba zai yiwu ya yi wa wani Allah sujada ba suka yi ta mamakinsa kan wannan al'amarin daga nan sai ɗaya daga cikin fadawan sarkin ya ce masa idan ba za ka iya yin haka ba to kana iya aje wasiƙarka kan mimbari a fadar sarki don ba wanda zai taɓa ta sai sarkin a nan sai da hiyatul kalbi ya gode masa ya kuma aje wasiƙar inda aka ce masa ya aje daga nan sai sarkin roma ya zo ya buɗe wasiƙar da farko ya ga kalmar bismillahirrahmanirrahim da aka fara da ita a cikin wasiƙar ta ja hankalinsa sai ya ce ban taɓa ganin irin wannan wasiƙar ba in banda wasiƙar annabi suleiman salam to daga nan sai ya buƙaci a nemi wanda zai karanta wasiƙar ya tarjama masa sarki kaisar ya yi zaton cewa wanda ya rubuta wannan wasiƙar yana iya zama annabin da aka yi masu alkawalin zuwansa a cikin attaura da linjila don haka ya so ya gano hakikanin wannan annabin daga cikin larabawa sai ya aika a cikin ƙasar sham don samun wanda ya san wannan annabin sai abin ya zo daidai lokacin da abu sufyan da wasu ƙurashawa suka je ƙasar sham don harkokin kasuwanci daga nan sai fadawan sarki suka faɗa masa buƙatar sarkin roma sannan suka tafi da shi zuwa baitul muqaddasi inda sarkin yake ziyara a lokacin da suka shiga gaban sarki sai sarki ya ce musu waye daga cikinku ya fi kusa da wanda yake da'awar annabci sai abu sufyan ya ce ni ne sai sarkin ya juya ga sauran ƙureshawa wanda suke tare da abu Sufiyan ya faɗa musu ta bakin mai tarjama zan tambaye shi wato abu Sufiyan dangane da wannan da yake da'awar annabci idan ya yi ƙarya ku ƙaryata shi sai abu Sufiyan ya ce na rantse idan ba ina jin tsoron kada karya ya yi tasiri a kaina ba da na yi karya. to masu sauraro a nan za mu da sa'aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa da allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma da yanzu kuma sa shirin ansoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke kawo muku amsoshin tambayoyin da kuke turo mana waɗanda suka safi al'amura na fikihu to kamar yadda muka sani ne wannan shiri kullum muna maimaitawa duk wani tambaya ko kuma wata tambaya da kuka turo matukan ba ku ci kuna son amsa din a wata mazahaba ba to lalle duk amsoshin da muke bayarwa amsoshi ne waɗanda suka shafi mazahaba ta jafariya saboda haka yanzu haka ga wasu tambayoyi a gabanmu a waɗanda insha Allahu za mu ba da amsoshinsu daidai gwargwado wannan bawan Allah yake tambaya yake cewa kasantuwar cewa a cikin sallah yin ƙari ko kuma rage na rukuni wani abu ne wanda yake ɓata sallah to idan ya kasance wanda yake mamu ya zo zai yi bi limami sallah to sai ya kasance cikin mantuwa sai ya ɗago kansa daga ruku'u kafin limami ya ɗago to bayan ya ɗago ɗin sai ga ai har yanzu limam ko kuma limami yana cin ruku'u to a irin wannan yanayi me ya kamata ya yi wannan tambaya la'alla zan iya cewa tana daga cikin wasu tambayoyi mafiya muhimmanci ga al'amari na sallah a yau da gobe domin kusan da yawa mutane suna samun kansu a irin wannan yanayi din mutum ya shigo masallaci yana shigowa ya tarar da limami yana ruku'u to kuma yana so ya bi sallah din kai kuma ka zama kai mamu kenan kai kuma masubuki kenan wanda an riga an masubuki shine wanda an riga an an fara sallah kafin ya zo ya bi limami din to limami yana ruku'u kai kuma ka za ka yi kabbarar harama ka bi shi to da kai kabbar harama ka bi shi kuna sallah din tare sai kuma kai ka riga shi dagowa mafi girman tambayar tasa shi malam eh, shi wannan mai tambayar tambayar ba mata ya zo ya tadda liman ne yana cikin ruku'u din ba ya bi shi a'a shi tambayar ma mafi girma ta tattaru ne akan ana sallah din kai mamu mai bin liman sai ka riga liman dagowa daga ruku'u mafi wannan ma shine mafi ainihin girman tambayar nasa to yaya yayin da ka dago din nan ka riga limami dagowa daga ruku'u amma kuma sai ka duwa ga shi limamin har yanzu bai dago daga ruku'u ba to me ya kamata ka yi abin da yake nufi kenan tunda ka kamar yadda ya yi matashiya ne rukuni ruku'u wani abu ne wanda ya shafi rukuni a sallah duk kuma ƙari ko rage a rukuni yana bata sallah to shi sa ya wannan tambayar to tambaya amsa din dangane da irin wannan yanayi shine cewa a irin wannan lokaci da mutum ya dago bayan ka ɗago daga ruku'u sai ka duwa ka ga shi liman bai dago daga ruku'u ba to sai ka koma ka bi shi ka koma kar ka tsaya ka ce har sai ya dago ka zama kai ne wan liman kenan ka koma ka tadda shi to a yayin da ka koma cikin wannan kuma tadda limami din idan har ka je ka tadda shi bai dago ba to ka gaba ka da matsala yanzu ka koma ka zama kanin liman din kenan sai ka bari sai ya dago sai kai ma ka dago amma kar zama wan liman ba a so ka zama wan liman ka zama kai a wani kowane lokaci ya zama bin liman ake yi ju'ilal imamu li da bihi haka malamai suka ce an sanya liman ne domin a yi koyi da shi to amma yayin da ka ɗago ko ka dinga yin abubuwa ka shige gona da iri ya zama na kafin liman ɗin ya wani abu na aikin sallah kai ka riga shi to shine kake zama wan liman kenan to a irin wannan yanayi ka koma ka bi shi tun da yana nan a cikin ruku'u sai ka koma ka tadda shi a cikin ruku'u din to amma fa idan har ka tabbatar cewa komawa nan da ka yi din kafin ka tafi ka je ka tadda shi a ruku'un ba fa zai dago ba amma idan har lokacin da ka tafi za ka tadda shi a ruku'un shi kuma sai ya kasance ya dago daga ruku'u din to fa a irin wannan malaman fikihu abin da suka nuna sallar mutum ta ɓaci ba kenan kaga to irin wannan ne abin da ake nufi kenan cewa in an samu rukuni mutum ya yi ƙarin rukuni ko kuma ya rage rukuni irin wannan ne saboda haka duk wani wanda kake bi sallah ka yi ƙoƙari ka tabbatar cewa ya shiga wani abu kafin ka bi shi tunda shi ne limami koyi kake da shi domin kada a samu irin wannan musamman irin waɗannan rukunai ɗin sallah ɗin nan ya ga yanzu wannan abin da malam fiƙo suka faɗa shine yayin da ka ɗago daga ruku'u ɗin nan shi kuma bai ɗago ba sai da kaga bai ɗago ba aka ce kuma wazifan ka ba kai ka tsaya bane a'a ka koma ne to yayin da ka zashi zaka koma ɗin ka tadda shi sai kuma ya ɗago kaga baka tadda shi din ba kenan to kai sallah ka ta ɓaci kaga dole sai ka canja sallah kenan to wannan ya kamata a lura da wannan ina fata insha Allahu wannan amsar da aka bayar za ta isar da shi wannan bawan Allah to wannan bawan Allah shi ma wani tambaya ne shi kuma yake yi <clears throat> dangane da maras lafiya yake cewa assalamu alaikum filin fikihu da fatan kuna lafiya wata tambaya ce da ni wacce ta shafi wani mara lafiya waɗanda muke da shi wannan marar lafiyar namu an je asibiti an duba shi dukkan wani dubawan da likitoci suka yi sun ce lalle wannan rashin lafiyar nasa rashin lafiya ne wanda zai wahalan warkarwa wato zai zama tare da wannan rashin lafiya ne har zuwa lokacin da allah zai yi hukuncinsa zai ɗauki bawansa zai ɗauransa amma ba za a iya samun waraka daga wannan rashin lafiya ba to amma kuma shi mara lafiyan yana cikin matsanancin jin ciwo da zafi a tattare da shi wanda irin wannan cin ciwo da yake da zafi abu ne wanda ba kowa zai iya ainihin haƙura da wannan yanayi ba to tambayar anan dangane da ainihin fatawa muke nema shin idan shi wannan mara lafiya ya amince har zuwa lokacin da Allah zai ɗauransa za a iya yin wani abu ko da ko allura ne a yi masa ta yadda zai fita daga hayyacinsa in ya fita daga hayyacinsa zai daina jin wannan zafi kenan ya zauna a irin wannan yanayi ya fita daga hayyacinsa har zuwa lokacin da Allah zai hukunci ko da shekara nawa ne sai Allah ta'ala ya kawo lokacin da zai mutu sai ya mutu amma dai a yi masa wani abun da zai zama ya fita daga hayyacinsa ya zama ya daina jin wannan zafin da yake ji tunda dai wannan rashin lafiyar ba ainihin tawarkewa ba ce na fata za a bani amsa babbar magana to wannan wani abu ne wanda malamai yana da wahalan gaske su iya fito da abin kamar yadda kai mai tambaya ɗin kake so amma fa ba yana fin ba su da amsa ba sai na iya hafizahullah dangane da irin waɗannan tambayoyin yana da amsoshi ba ba shi kaɗai ba duk malaman shi'a saboda shi ne dalilin da ya sa al'amuran ah, kofar ijtihadi ba a rufe ta ba a mazhaba din ahlul bait alaihi salam tunda wayannan wasu abubuwa ne sababbi da suke faruwa a wannan zamani saboda haka amsar da sayyidul khamenei hafizahullah ya bayar dangane da irin wannan yanayi shine yake cewa idan sanya wannan mara lafiya a cikin yanayi na ya shiga cikin wani yanayi da zai kasance ya fita daga hayyacinsa zai zama wani dalili na rashin ransa ko kuma ransa ya fita ko kuma wani wata cutuwa ta same shi daban in an yi wannan allura ɗin da zai saba ya fita daga hayyacinsa saboda haka sai yake cewa wannan bai inganta ba amma idan ba zai zama sababin mutuwansa ba ba kuma zai saman masa da wata cutuwa ba sannan kuma da yardarsa za a yi wannan sai ya ce to ba matsala Allahu akbar ku dubi inda abubuwa suke na fikihu ba haka al'amuran fiƙo suke kuma haka ake yin bayanin su to ina fata shi wannan mai tambaya ya samu amsar da yake bukata dangane da wannan tambaya to kuma gashi an nuna mana ma lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah sai a shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya ko kuma dai in ce za mu fito da wata tambayar dangane da al'amura da suka shafi fiƙihu wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau masu saurare barkanku da haka.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 ranar a duniya a wannan karni da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. yayi da alhinin tunawa da cikan shekaru hudu da aiwatar da kisan gilla kan ɗan jaridar Saudiya kuma mazaunin ƙasar Amurka Jamal kashogi a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiya. A bana masu kare haƙƙin ɗan adam a duniya da masu sharhi a kafofin sada zumunta sun fito da ƙarfinsu wajen gudanar da buƙatar neman hukunta masu hannu a aiwatar da kisan gillar. saboda ita ce mafi muni da wata hukumar leƙen asirin wata ƙasa ta gudanar a tsawon tarihin wannan ƙarni don haka ya zama izina ga gwamnatocin ƙasashen duniya masu gudanar da mulkin kama karya da ƙoƙarin murƙushe haƙƙin tofa albarkacin baki kisan gillar da aka aiwatar kan shahararren dan jaridar saudiya kuma ɗan adawa mazaunin kasar amurka a ranar biyu ga watan oktoban shekara ta 2018 a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na kasar turkiya ita ce mafi munin kisan gilla a tsawon tarihin aiwatar da kashe-kashen gilla kan 'yan jaridu masu adawa da siyasar ƙasashensu a wannan karni kuma aka ɗauki matakin ɓoye ɗanyen aikin har sai da al'ummar duniya musamman ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam da masu furtar ayoyinsu a kafafen watsa labarai da na sada zumunta suka yi ta korafe-korafe musamman nuna yatsar zargi kan mahukuntan saudiya sannan a ranar 20 ga watan oktoban shekarar babban lauya mai shigar da ƙara a ƙasar ta saudiya ya fito fili ya tabbatar da faruwar lamarin tare da bayyana halin da ake ciki Kashogide dai ya tafi karamin ofishin jakadancin Saudiya ce da ke birnin Istanbul domin karɓar takardar shaidan da ke tabbatar da cewa shi haifaffen ƙasar Saudiya ce, amma ya haɗu da ajalinsa ciki da har yau bai fito ba. Sai dai sabanin tunanin ma'aikatan karamin ofishin jakadancin na tsammanin cewa kashogi shi kaɗai ya tafi ofishin jakadancin inda ashe yana tafi da rakiyar wata mace da ke son aurenta kuma ta ɗauki matakin jiransa a wajen ofishin jakadancin. hukuncin musamman domin yiwuwar bacin rana inda dalilai da hujjoji suka tabbatar da cewa jamal kashogi ya haɗu da gamansa ne a cikin ofishin karamin jakadancin ta hanyar azabtarwa da ta kai ga aiwatar da kisan gilla kansa sannan aka yi gunduwa-gunduwa da gangar jikinsa kuma har zuwa yau babu labarin makomar sassan jikin nasa laifin aiwatar da kisan gilla kan ɗan jaridan saudiya jamal kashogi ya zame wani salon wuce gona da iri mafi muni da ake zargin yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman da hannu dumu-dumu a ciki a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki daya duk da kokarin da magoya bayan saudiya da 'yan koranta gami da masu kasuwanci da jinin dan adam suka yi na tsarkake mahukuntan kasar daga hannu a aiwatar da laifin amma abin mamaki har yanzu batun yana ci gaba da mummunan tasiri a tunanin al'umman duniya hakika a farkon lamarin masarautar saudiya ta ɗauki matakan nesanta kanta daga hannu a aiwatar da kisan gillar amma ganin babu mafita alatilas daga baya ta yi furci da cewa wasu mutane daga cikin 'yan gani kashenin saudiya masu fushi da fushin wani ne suka aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi kuma mutanen sun yi furci da aikata laifin kisan sannan ƙarƙashin matsin lamban ƙasa da ƙasa aka gudanar da shari'a tare da yanke musu hukunci kan hannu a aiwatar da kisan gillar inda a ƙarshen shari'ar da kotun saudiya ta gudanar a boye ta sanar da wanke said sa'id alƙahadani daga hannu a aiwatar da kisan gillar sannan ta sanar da yanke hukuncin kisa kan wasu mutane biyar da ba a bayyana sunayensu ba sannan wasu uku daga cikin waɗanda ake zargi ko kotun ta yanke musu hukuncin ɗauri a gidan kurkuku na tsawon wani lokaci mai tsayi sannan bayan wani lokaci aka bayyana cewa iyalan marigayi jamal kashogi sun sanar da yin afuwa gare su don haka aka sake su sannan bayan wasu 'yan watanni kotun da ta gudanar da shari'ar ta sanar da cewa ta yi watsi da hukuncin kisa da ta yanke kan waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa kan hannu a aiwatar da kisan gillar kai tsaye ga jamal kashogi ta hanyar sauya hukuncin kisan zuwa ɗauri na tsawon shekaru ashirin a gidan kurkuku masu maya ta hanyar shafukan sada zumunta a juyayensu kan cikan shekaru hudu da aiwatar da kisan gilla kan dan jarida jamal kashogi sun gudanar da rubuce-rubuce kan juyayi da alhini ta hanyar yin tufin allatsi ne kan kisan gillar tare da gudanar da kiraye-kiraye ga kungiyoyin ƙasa da ƙasa gami da ƙasashe masu da da'awar kare haƙƙin ɗan adam da kurarin ganin an wanzar da adalci na tsayawa kai da fata domin ganin an kwato haƙƙin marigayi jamal kashogi ta hanyar ƙungiyar hukunta masu hannu da kuma ba da umarnin aiwatar da kisan gillar da kannukan farautar da suka aiwatar da kisar tare da ɗaukan matakan siyasar ƙasa da ƙasa wajen tona asirin shugabanni 'yan kama karya da suke gudanar da kashe-kashen gilla kan al'ummansu musamman irin kisan ɗan jarida jamal kashogi da aka batar da gawarsa ballantana samun damar shirya shi tare da bisne shi kamar yadda addininsa ya shimfiɗa wani shahararren marubuci a kafar sada zumunta mai mai suna Abdullah Sharif a shafin sanatotar yana cewa yau cikan shekaru hudu ciro da zagayowar aiwatar da kisan gilla mafi muni kan Jamal kashogi. a wannan zamani da ake riya wayewa da kuma kumajin kare haƙƙin ɗan adam a duniya. Tabbas ‘yantattu a duniya suna cikin alhinin masifar kisan gillar dabbanci da duniya ta fara gani a wannan karni da wata hukumar leƙen asirin wata ƙasa ta aiwatar ta mai tufa albarkacin baki da bayyana mahangarsa yana mai addu'ar neman rahama gare shi tare da hudubar cewa ya kai jamal kashogi ka sani mutuwarka ta yi tsada da kima sosai domin tana nan tana sosa zukatan yantattu a duniya yau tsawon shekaru da suka gabata kamar yadda take hana mabarnata masu wuce gona da iri barci da samun kwanciyar hankali a fagen rayuwarsu kuma suna nan suna barnata ɗimbin kuɗaɗe don ganin sun tsarkake hannayensu daga gare ta amma jininka ya yi galaba a kan makircin waɗanda suka ɗauki matakin wuce gona da iri kanka ana shari'ayin ganin addusuri a shafin sanatotar yana cewa yau shekaru hudu da aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiyya da ke birnin istanbul na kasar turkiya a hannun jami'an hukumar leƙen asirin saudiya bisa umarnin yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman sannan wani babban abin bakin ciki har yanzu babu labarin makomar gawarsa sannan waɗanda suka aiwatar da kisan gillar suna cikin 'yanci da walwala babu wani batun hukunta su Muhammad Adelemi a shafin sanatotar yana bayyana cewa wasu tawagar ƙungiyoyi masu zaman kansu a ƙasar Faransa sun shigar da ƙara a kotu a watan Yulin wannan shekara suna zargin yarima mai jiran gadon Saudiya Muhammad bin Salman da hannu dumu-dumu a aiwatar da kisan gilla kan Jamal Khashoggi da ɓoye makomar gawarsa suna masu jaddada cewa dole ne a ɗauki matakin hukunta Muhammad bin Salman a ƙasar Faransa domin ƙasar ta rattaba hannu kan amincewa da yarjejeniyar kotu hukuncin ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka a duniya Muhanna AlHabib a shafinsa na Twitter yana jaddada cewa akwai wasu kotuna da ake riya samuwarsu a duniya waɗanda ba su iya shari'ar laifukan da ake tabkawa a fagen rayuwa kuma mutane sun yi shiru kansu cikin takaici babu yadda suka iya domin ɗaukan fansa sai dai waɗanda suka yi zaluncin suna shagaltar da tunaninsu kan duk ire-iren matakan da suka ɗauka wajen ɓoye laifukansu amma sanin kansu ne cewa zukata ba za su taɓa mancewa da mugan ayyukan da suka tafka ba kuma duniya ba za ta taɓa iya mantar da laifukan da suka aikata ba amma tabbas akwai shari'a a lahira tana jiran su yana mai kafa hujja da ayar alkur'ani ce cewa a wannan rana duk za a amsa kiran mai kira domin taron hisabi babu mai kubuta daga gare shi dukkan muryoyi sun yi ladab domin sauraron hukuncin mai rahama babu abin ji sai sake-saken zuci wannan ranar ce za a bijiro da kararka ya jamal kashogi domin bi maka haƙƙi cikin adalci kungiyar demokrasi for the arab world now wato down a takaice da jamal kashogi ya kafa kafin rasuwarsa ta bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba a fagen shirye-shiryen gudanar da bincike kan laifukan aiwatar da kashe-kashen gilla da murkushe muryar yanci da suka ƙetara kan iyakan yanki musamman batun neman haƙƙi ta fuskar doka da karar da aka shigar kan zargin yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman kan hannu a aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi ƙungiyar kungiyar down ta sanar da gabatar da ƙudurin dokar bin haƙƙin jamal kashogi ɗan asalin saudiya mai takardar izinin ƙasar amurka ga tawagar 'yan majalisun dokokin ƙasar amurka da 'yan jaridu a wannan shekara ta 2022 misali ga 'yar majalisar wakilan amurka betty mccollum 'yar jam'iyyar democratic former labour party dfl a takaice mai wakiltan garin st paul babban birnin jihar minnesota da ɗan majalisar dokokin amurka benet adam ɗan jam'iyyar democrat mai wakiltar gundumar jihar california da kuma ɗan majalisar wakilan amurka gary connolly ɗan jam'iyyar democrat mai wakiltar jihar virginia wannan sabon kuduri da kungiyar dam ta gabatar yana ɗauke da batun sukar hana bincike kan kisan gillar da aka aiwatar kan jamal kashogi tare da hanzarta hukunta duk masu hannu a tabka laifukan wuce gona da iri saboda bakar siyasar zalunci kamar yadda a cikin daftarin kudirin da 'yan majalisar wakilan amurka betty mccollum ta gabatar ta bukaci gudanar da kwaskwarima kan dokar ba da kariya ga shugabannin kasashen waje idan suka ɗauki matakan wuce gona da iri kan ɗan ƙasar amurka kamar yadda aka gudanar da kisan gilla kan jamal kashogi inda hakan zai ba da damar gurfanar da yarima mai jiran gadon ƙasar saudiya Muhammad bin Salman a gaban shari'a kan hannu a aiwatar da kisan gilla kan Jamal Khashoggi. A rahoton da hukumar leƙen asirin ƙasar Amurka ta gabatar a ranar 26 ga watan Fabrairun shekara ta 2021. Rahoton ya fayyace cewa Muhammad bin Salman yarima mai jiran gadon ƙasar Saudiya ya ba da umarnin kama ɗan jarida Jamal Khashoggi ko aiwatar da kisan gilla kansa duk da cewa bangaren kasar saudiya ya nuna rashin amincewarsa da rahoton yana mai cewa rahoton yana dauke da bayanai da hujjoji marasa inganci da tushe masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara mataimakin firaministan ƙasar rasha alexander novak ya bayyana cewa rasha da iran suna cikin tattaunawa a tsakaninsu don fitar da hanyar musayar ɗanyen man fetur da gas tsakanin ƙasashen biyu da kuma zuba jari a ayyukan haƙar iskar gas a ƙasar iran tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto ministan man fetur na ƙasar iran javad auji wanda yake cikin tawagar ƙasar iran wacce take halartar taron ƙasashe masu makwabtaka da tekun caspian a birnin moscow yana cewa iran da rasha a matsayinsu na ƙasashe masu arzikin iskar gas da kuma man fetur suna aiki tare don musayar ɗanyen man fetur a tsakaninsu sannan ƙasashen biyu za su sanya hannu akan takaddun fahimtar juna dangane da haƙar iskar gas a ƙasar iran masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh